Gwamnatin Jihar Kano ta ce akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta duba al'amarin ciyarwar 'yan makaranta a Kano kasancewar ciyarwar ta tsaya tun daga Disambar shekarar 2019. Gwamnan Kano Abdullahi Umar ganduja ne bayyana hakan a yau lokacin da yake ganawa da ministar jin kai Sadiya Umar Faruk da ta ziyarci fadar gwamnatin Kano a yau. Gwamnan Abdullahi Umar ganduja ya kuma ce kasancewar a Kano ilimi ya zama kyauta kuma dole akwai buƙatar a sake duba alƙaluman da ake amfani da shi wajen ciyar da 'yan makaranta. Ba shakka muna gode wa shugaban kasa kan wannan yunkuri sannan na ji daɗi da minista ta kawo maganar ci da 'yan makaranta a nan jihar kano mun lura abincin da ake ba 'yan makaranta wannan tsari ya tsaya cikin watan goma sha biyu na shekara 2019 alƙalman yara 'yan makaranta da ake da su wanda ake amfani da shi wajen ci da watan 'yan makaranta muna roƙo a sake duban waɗannan alƙalma A nata bangaren ministar jin kai Sadiya Umar Faruk ta ce makasudin zuwan su Kano shine domin da isar da sakon gwamnatin tarayya na kayan tallafi saboda halin da ake ciki sanadiyar cutar corona. Ta kuma kara da cewa gidaje dubu ɗari uku ne za su amfana da tallafin a Kano. Zo mu ga gwamnatin jihar Kano mu isar da sakon jajintawa da kuma sakon kayan taimako na kayan abinci da muka kawo ma gwamnatin jihar Kano da za ta raba ma mutanen jihar Kano waɗanda suke da bukata especially a wannan lokaci da muka tsince kanmu ciki kuma mun yi bayanin cewa mun kawo trela ɗari da talatin ta kayan abinci na gero da dawa masara da shinkafa wannan kayan abinci muna kyauta da can zai cimma mutane a gidaje dubu ɗari uku. Kayan abincin tallafin rage raɗaɗin zaman gida daga gwamnatin tarayyar da sun hada da shinkafa, masara, gero da sauransu. Zahra Unasir Freedom Radio.